rahotanni sun ko bayyana cewa maharan na boko haram sun yi shigan burtu inda suka so kai farmage kan wata makaranta da ke kafin hausa da ke kusa da bakin dutse a yankin na madagali to amma ko yan sa kai na maharba sun samu nasarar tarwatsa su ko da yake an ce yan bindigar sun kashe wani farin hula wanda ma kawa yanzu ba ko bayyana irin ta'adin da suka yi ba ko da yake ɗalibai sun samu nasarar sulalewa wani mazauni yankin ya ce ma sakamakon harin sarika nokin da suka kaiwa a wasu yankuna na madagali manoma da dama sun kokawar cewa gonakinsu a yanzu. Fargaba ka sai daga kama daga gulag zuwa bakin dutse har ma daga nan ne ake fargaba amma kam saurayi ba za a yi tafiya kilomita biyu zuwa uku ba. To ko me yasa ake fargaban? Ana fargaban yan boko haram nan ne kar su a daji su zuwa mutane ne shi yasa ake fargaban suna zuwa suna cire amfanin gonar mutane. Suna zuwa suna cire amfanin gona? Eh na mutane eh sai su kori mutane su cire amfanin gona haka. Da yake tabbatar da wannan sabon hari da yan kungiyar ta boko haram suka kai a yankin na Madagali, Mr. Adamu Kamale da shi ne maɗa majalisar wakilai da ke wakiltar madagal da micika ya ko buƙaci ƙarin jami'an tsaro domin kare rayuka. su shigo su a takin makaranta amma Allah da ikon shi dai yaran su samu su gudu kuma banda haka din su samu su kashe mutum daya a yanzu da muke magana nan muna magana da yan bangamu wannan abun aziz yana nan kamar ciwo ne ya kasa warkewa a samu eh, kullum dare a tashi ko a gona ko a gari kamar wannan ana kan biyo mutane ana kakashe su wannan kan gaskiya abun damuwa ne kuma eh, jami'ar tsaro kamar na kafin hausa nan ya kamata a bar su su dinga kwana a wurin su wuni because eh, da dare da rana mutane ba su tsira ba kuma banda wani din ka gani eh, shi komanda na sojoji na najeriya ya kamata ya suke kara sojoji a gefen madagali ehm, shi shugaban kasa musan kokorin da yake amma gaskiya zai dada mana karfi in ya sake tura sojoji masu yawa a kasan madagali don kasan madagali a gabaki daya adamawa can da wahalan yake idan musamu samu kawo taro mai kyau a kasan madagali to wa'yansu kasashe na ma za su samu zama lafiya don duk mu a madagali yake kasancewa to sai dai zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto cikin dare hukumomin tsaro a jihar adamawa ba su yi karin haske ba game da lamarin domin ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sannan jihar sb usman abubakar ya ce bai da cikakken bayani kasancewar ya yi kokarin ji daga bakin jami'an 'yan sanda na yankin wato dpa to amma ku hakasa bata cimma ruwa ba yayin da kwaɗe bangaren sojoji da ke yankin ke cewa ba sa da hurumin magana sai a abuja. jin bakin dutse to bari zan sake tambaya da yawun ba mu da wani labarin na bakin dutse din nan kam. wannan hari yau da sansu haka a mun makaranta kusa da wajen. ban samu contact na dpa da ba tukunna ina da mun sami sami area ina da matsala. a najeriya makarantu da dama ne 'yan kungiyar ta boko haram suka kai wa hari a jun arewa maso gabas lamarin da kwaidan kwafar da haka ilimi bayan mako gasa rayuka da kuma kwana cibiyoyin na ilimi ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya